Assalamu alaikum warahmatullah barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da haduwa a cikin bidiyo na farko na a class 2 kenan wanda za fara da fundamental analysis insha Allah ah, kamar yadda muke gani a rubuce what is fundamental analysis ko kuma mu ce FA in an ce fa shine fundamental analysis in an ce ta shine technical analysis uh, fundamental analysis is an approach used by investors to establish the intrinsic value of an asset or business a takaice kenan wannan shine fundamental analysis duk da akwai hanyoyi daban-daban wajen uh, bayyana menene fundamental analysis ba lallai sai iya wannan da na faɗa ba suna daban-daban fundamental analysis wata hanya ce da masu zuba jari ke amfani da ita don kafa ko kuma sanin asalin kima na wani kadara ko kuma yin kasuwanci wato yin trading ko dai su san kima ko kuma rashin ƙima na wannan token ko coin da za su siya ko kuma trading da za su shiga by looking at a number of internal and external factors ta duba ta hanyar duba abubuwa da dama ciki da waje na shi wannan token ɗin da suke so su siya their main goal is to determine whether said asset or business is overvalue or undervalue babbar manufar su ita ce tantancewa na shi wannan token din su tantance shi wannan ah, abin da za su siya ko kuma mai shiga a trading na kasuwanci na wannan token din ya yi kima ko kuma rashin kima ya yi daraja yana da daraja ko bai da daraja they can then leverage that information to start to <clears throat> strategically enter or exit position uh, <clears throat> sannan za su iya yin amfani da wannan bayanin don shiga ko fita cikin dabara Wannan a takaice shine fundamental analysis. Abubuwa da dama suna shiga cikin fundamental analysis. So tari wani yana yin ɗan kaɗan ne na fundamental analysis wato bincike kawai a takaice bincike wani yana yin ɗan kaɗan. Kwanaki na taɓa ba da wani misali na ce shi ma fundamental analysis ne yanzu misali a ce Dangote zai yi coin. Ga Dangote zai yi koyin sai kuma ga wani ɗan kasuwa na alhaji mantari shi ma zai yi koyin kai dai ka san cewa da dangote da alhaji mantari na kasuwar kofar wambai ko na sabon gari ko na wace kasuwa wata karamar kasuwa misali ko ma babbar kasuwa ce amma dai bai kai dangote ba to iya wannan kawai kai ka san cewa na dangote sai ya fi samun gata sai ya fi samun mutane sai ya fi samun kula fiye da na wancan mintarin in mintari zai sa miliyan ashirin ko miliyan ɗari a tokan ɗinsa don gwata kasan zai iya sa biliyan ko biliyoyi misali <clears throat> to kaga ba ɗaya ba ne kai a nan iya nan ka san iyanan ma fundamental analysis ne saboda in ka sai na dangwata kai kanka kasan sai ka fi samun riba fiye da na wancan mutanen wannan kenan <clears throat> sannan akwai harka akwai website za su taimaka maka wajen technical analysis akwai kuma irin su bot ma bot bot bot zai taimaka ma wajen yin technical analysis ɗinka a cikin group normal na masu id cards ina gana ba da wani website da za ka je ya duba maka token ɗinka to a wannan class ɗin kuma zan ba da bot wanda a can ban ba su ba insha Allah nan gaba kaɗan yau wato ina ga abu na farko bayan ah, mun ji menene fundamental analysis wato duba abu ne ciki da wajen shi ko trading ko kasuwanci in mutum zai yi a sorry ko siyan token ne holding kenan to gashi na on chain matrix a abu na farko da yake kai on chain matrix shi on chain matrix kamar awo ne akan chain wato akan misali blockchain kenan kamar za ka ga yadda kandila suke tafiya kaga gashi nan ya ɗan sa alamar candle ya kewaye shi to abinda mutum zai duba eh, da farko uh, on chain matrix uh, ah, those that can, that can be observed by looking at data provided by the blockchain ma'auni akan sarkar blockchain ma'auni kan sarkar blockchain <coughs> su ne waɗanda za a iya lura da su ta hanyar duba bayanan da blockchain ya bayar wato ta hanyar kandila ma da suke bayarwa wannan transaction ɗin kandin da yake bayarwa na yau da gobe shi ma ma'auni ne <clears throat> da za a iya lura da su domin shiga trading kaga kenan technical analysis ya shigo kenan dama ba iya fundamental analysis kadai za ka yi ba ko kuma iya technical analysis kadai za ka yi ba a'a sai ka haɗa biyun idan kana so ka kai labari kenan <clears throat> yauwa ta hanyar duba bayanan da blockchain ya bayar uh, we could do this ourselves by running a node for the desired network and then exporting the data za mu iya yin wannan ta hanyar gudanar da notes notes shi ma wani abu ne mai zaman kanshi kamar a ce kamar na'urar kwamfuta notes ne duk da yana da faɗi notes nan gaba ina ga class 3 za mu shiga abubuwan da ya shafi note kenan insha Allah zai fito mana fili a lokacin za mu iya yin wannan ta hanyar gudanar da not ta hanyar da ake so sannan a fitar da bayanai a fitar da bayanan da ake so kenan but that can be time consuming and expensive amma hakan na iya ɗaukar lokaci da kuma tsada zai iya ɗaukar lokaci uh, particularly if we are only considering the investment musamman idan muna la'akari da zuba jari in muna la'akari da wannan fa kasuwanci za mu zuba jari ne to kaga yana da kyau mu ɗan tsaya mu ɗan lura mita taka san mu duba abin da ya kamata ya kamata kenan and don't want to waste to wasting uh, to waste time or resources on the in the uh, endeavor <clears throat> kuma ba a san ba a buƙatar bata lokaci ko kuma uh, <clears throat> albarkatu kan aikin karka ce to tunda haka ne barka ka tare karfinka kawai wajen <clears throat> ka ɓata lokacinka ko ka ɓata abubuwa na wasu ka sabida yin wannan aikin na shi <clears throat> technical. Duk da ba laifi bane wai dan ka ɗau lokaci kana yi to amma akwai wasu abubuwa da ake duba da za su sauƙaƙe maka wanda wancan idan <clears throat> zai zai ɗau kwanaki da yawa yana yi ɗau kwanaki da yawa kai kuma insha Allah cikin lokaci sai kaga ka gama da shi shine dai ta irin hanyar bot ɗin can da kuma website za su sauƙaƙe maka cikin sauƙi su faɗa maka wani abu akan shi sauran kuma kai kuma sai ka je kai naka akai a more straightforward, eh, <clears throat> a more straightforward solution would be to fold the information from website or IPI <clears throat> spe specifically designed for the purpose of inform, uh, informing investment decisions mafi <clears throat> madaidaicin bayani shine a cirato bayanan daga gidajen yanar gizo ko api uh, <clears throat> a api shi ma yana taimaka api kamar yanar gizo gizo kana faɗa muku irin wannan website da sauransu api ma duk irin haka ne to amma suna da bambanci da website kamar ɗan takaicewa ne wancan mai yiwuwa an gina website ne don hakan wannan kuma ɗan wani yanki ne na website ɗin aka tanada wanda aka tsara musamman don manufar sanar da yanke shawara na saka hannun jari shine misali bs checker bs checker kun ga ba website bane ba api ne ba website bane wanda na bada a group kenan akwai website misali is eh, this coin a scam kun ga wannan mai website ne ina gana ba da shi a public group ma ba private ba wancan lokacin shi ma yana taimakawa sosai wannan wajen yawwa Uh, <clears throat> ina ga duka zan sa su a ƙasa da shi wancan public group da na uh, is this coin is scam din shi kawai in ka je play a uh, google google ka rubuta is this coin is scam zai kawo maka shi ma wancan ka je google ka rubuta bsc checker zai kawo maka ok dukkanin su kun ga ɗaya website ne da api kenan <clears throat> kuma nan misali api idan ka shiga ka danna zai kai kai tsaye domin ƙarin bayani misali eh, in kana so kai karatu kan shi menene api gashi nan da sauransu kun ga ya kawo zan saki ɗin shi ma na wannan da muke karatu kenan a kan shi insha Allah <clears throat> for example sannan sai ya ce misali coin market caps on-chain analysis of bitcoin uh, misalin uh, <clears throat> on, misalin binciken coin market cap a kan uh, bitcoin of bitcoin <clears throat> on-chain analysis of bitcoin uh, shi ma in ka shiga zai kai ka <clears throat> kun ga kai sai ya tafi <laughs> ya kawo kana taɓa dama kai tsaye zai kai ka wannan bitcoin ne iya nan wajen kadai kun ga ya kawo bitcoin gashi nan price ɗinsa a yau ga haya ɗinsa ga lowa na lowa ɗin shi ga haya ɗinsa nan kuma akan 24 hours to iya wannan kadai wannan da suka kawo shi ma <clears throat> technical analysis ne a ah, fundamental analysis kun ga me yanzu ga summary din sanan ana cikin mai halin bearish kun ga ga dan ki din nan ba ah, bari mu gani yawa kun ga yanzu ana halin bearish inda zai zo bullish shi wannan abin agogon zai juya ya zo mun gane okay ah, yanzu ba wannan muke ba za mu iya komawa ciki na coin market cap or <clears throat> oh, data chart uh, ko kuma uh, additional sources in include Coinmetrics or data charts or Binance Research Project report waɗannan duk waje ne eh, <clears throat> ƙarin hanyoyi ne waɗannan duk da eh, suka haɗa Ƙarin hanyoyi sun haɗa da coin matrix Data chart sai dai shi wannan a kwamfuta yake buɗewa gaskiya ba zai buɗe a waya ba, inda ba sun sauya tsarin ba yanzu ko kuma rahotanni na aikin Binance duk waje ne da zai taimaka ma kuma kowanne in ka shiga insha Allah zai kai ka. A sorry ashe mun shiga a wannan ko? Ah, sorry. yawwa <clears throat> ina ga wajen yake sorry ok quant matrix quant matrix din nan <clears throat> connect kun ga har yanzu dai gaskiya wannan baya yiwuwa a a waya ko tablet sai dai a kwamfuta inda kwamfuta ne kai sai zai nune ma zai bude ma kaga wajen chat din da ke a waya nake wannan abun amma za ka iya kwafi dinsa ko ka neme shi a nan kan eh, ka sa ka neme shi a kwamfuta zai bude maka <clears throat> ko binance research research project report shi ma waje ne da zai taimaka maka a wajen bincike duk da shi kan bitcoin ne ya fitar da wannan to irin waɗannan ipi da website kenan sorry to in mai son ƙarin bayani tun daga shi nan muka ce za mu tsaya mu bibi nan ba wani sabon karatu ne mai ɗimbin jan lokaci kuma ba shi ne a gaban yanzu wannan shi ko ok yawwa yanzu mun ji wannan to ina ga bari sai mu tsaya a nan in so sai mu shiga transaction